wani irin ci za ka yi ma duniya haɗama za ka yi ana dai kallon ka yadda za ka yi aiki kuma dole za ka bata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fattaku duniya ku kiyaye duniya wattaqun nisa kuma ku kiyaye mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa kun ga fitinan farko da ta halaka banu isra'ila wallahi fitina ce akan mata mata su suka hallaka banu isra'ila halakar banu isra'ila abin da ya jawo ta da farko mata manzon Allah ya ce to ku kiyaye matan ku ina so don Allah ku duki wannan hadisi na manzon Allah yana tabbatar mana abu biyu mu kiyaye su mu kiyaye duniya mu kiyaye mata kuma ya gaya mana abin da ya hallaka banu isra'ila mata ne to sai mu kwatanta da rayuwar matanmu na yau rayuwar matan musulmai na yau shin matan musulmai ƙoƙari suke su yi koyi da ɗabi'un matan kafirai ko ko matan arnan ke kokari su yi koyi da matan musulmai? mu ke karfafa wa matan ma su ɗauki siffa ta rayuwa irin ta ahlul kitabi mutum za ka ga yana karfafa wa yarsa ta yi kokari ta yi koyi da rayuwar ahlul kitabi domin akwai da yawa mutanen da ke ba wa 'ya'yansu kuɗi mutum ne zai ba wa 'yarsa mace kuɗi ta tafi ta shiga salon in ta shiga salon a kona mata gashi a wargaza shi ɗin nan tsari irin na matan arna ta hito gida idan sati ya yi ta ce babu ba da kuɗin zuwa salon ya ce gashi ba a samun sunan nan jimeta uban da kan in kitson kuma irin na matan zamanin manzon Allah ne daga ina aka samu irin wannan tsarin gyaran gashi kuma mace ta rika tahiya babu kallabi ta gyara su ma don Allah yana son ka tambaye shi daga ina aka samu wannan mace ta je har da kallabinta ta kona gashi ruwa bai taba gashi. don haka ko ruwan sama ake suna da wani leda ban san inda suke samun shi bai su rufe kan kan da ruwa bai tabawa ba a ruwa bai taba kan to wannan ya za su yi kenan da wanka irin na biki eh, wanka irin na haila da sauransu ya za a yi da shi ba a son ruwa ya taba kan kaga kan yana tsami da sauransu kuma iyaye suke taimakawa a je a yi irin wannan Allah shi samu gani sannan saboda amfani da wannan hadisi yasa nake so in gaya muku wata magana wadda take da nauyi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi nisa saudiya mace ba ta tuka mota ko kun san dalili saboda ƙoƙari su kamanta rayuwarsu da rayuwa irin ta sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam saboda su kamanta rayuwarsu da rayuwa irin na matan zamanin manzon Allah sannan kuma da ƙoƙarin aiki da umarnin annabi Muhammad manzon Allah yake gaya mana cewa abin da ya hallaka banu Isra'ila da farko mata ne saboda haka rayuwa irin ta wannan eh, tuki mace ta tana tuka mota ba rayuwa ce wadda ta samo asali daga tarihin musulunci ba rayuwa ce wadda ta samo asali daga amurka da turai daga gurin ahalin kitabi wannan magana gaskiya ce da so da ƙi dole haka ne ku duba littafin abu dawud hadisi na biyu sahih sunan abi dawud hadisi na 4392 manzon allah ya tara mata zamaninsa sai ya ce musu ista'akhiran ko tafiya kuke yi ku jira sai maza sun wuce fa innahu laysa lakunna an tahquqna tariqa ba ku da iko ba ku da iko ku shiga tsakiyar hanya tare da mata tare da maza manzon Allah ya ce musu alaikunna bi hafati tariqi ko tafiya za ku yi ku bi gefen hanya manzon Allah ya gaya wa mata mutukar kina mace musulma mai kaunar annabi Muhammad tilas ki ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don duk mutumin da ya ƙi maganar manzon Allah bai kaunar shi annabi ya gaya musu haka shi ne wanda ya ruwaito hadisin ce daga ranar da annabi ya tara mata ya ce kada su rika shiga hanya tare da maza fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidari in mace na tafiya sai ta rika manna jikinta da jikin kago jikin kago saboda kokarin aiki da umarnin manzon Allah hatta inna saubaha la yata'allaqu bil jidari mata na tafiya sai kaga hijabinta wato ya makale jikin kago min lusuki hadihi saboda gugan jikin kago da take don annabi ya ce tsakiyar hanya ba na mata bane to yawan waye gari tsakiyar hanyar ta mata ce da kuma maza ana koyi da wa yahudu aka yi tambaya ma bin baz Allah ya ji kansa da rahama babban malamin saudiya da usaimin kun ga wannan littafi fatawa ulama baladil hara gashi nan sunan littafin wannan littafin fatawa ne na malaman kasan saudiya aka aika musu tambaya wai ina hukuncin mace ta tuka mota al-usaimin wanda ya rasu Allah ya ji kansa yace akwai barna mai yawa ga tukin motar mace wa min mafasiji qiyadatil mar'ati lis abu na farko naz'ul haya'i minha tana rabuwa da kunya in ji ne ya ce duk matar da za ta tuka mota to ta yi hattara domin ku za ta rabu da kunya me ke sa kunya rashin cuɗanya da mutane nan da nan saboda yawan cuɗanyarta da mutane ibn al-usaimin Allah ya ji kansa wallahi yana cikin manyan malamai na duniya ya faɗi wannan yace haɗarinsa na farko yana raba mace da kunya kama sahha zalika anin nabi kamar yadda hadisi ya inganta daga annabi hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar mace tana cuɗanya da maza Allah zai raba ta da kunya sa Allah ku dubi rayuwar mu ku kwatanta da irin waɗannan hadisai na manzon Allah shi yasa yace wal haya'u huwa al khuluqul karim allazi taktabihi tabi'atul mar'a kuma kunya ita ce babban ɗabi'a wadda ake son mace musulma ta samu babban ɗabi'a da ake so a samu jikin mata musulma hali shine a same ta tana da kunya wa tahtami bihi min at-ta'arrub ila fitna da kunya ne mace take tsira daga fitina inji ibn al-usaymin yace wa li hadha kanat madrub al-masl fihi saboda haka yasa ake buga misali da annabi Muhammad ana cewa ahya min al-udara fi khidriha manzon Allah mai kunya ne yafi budurwa kunya budurwar da aka kai ta dakin aurenta manzon Allah yana da tsananin kunya yafi budurwa kunya saboda kunya ɗabi'a ce da ake fatan ba ma mace ba musulmi namiji shi ma ya zan yana da shi yace wa idza nuzi al haya'u min al mar'ati idan aka ce an cire kunya daga jikin mace yace fala tasalu an ha to karka tambayi halinta matukar mace ta rabu da kunya to al'amarin ta ya lalace yace kuma matukar mace za ta yi tuki za ta rabu da kunya domin ta saba hadisin annabi Muhammad manzon Allah shi ya faɗa in ji shi yace abu na biyu barnar da za a samu in mace na tuki annaha sababun li kasrati khurujin mar'a min albayti wannan tukin zai sa zai sa ta yawaita fita daga gidan miji kashi kuma annabi ya ce wal baitu khairul laha zaman gidan aure shi ya kuma ta fita kama كان كما قال ذلك اعلم الخلق بمصالح الخلق khalqi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم yace wanda ya fi sanin abin da ya fi dacewa da rayuwar ɗan adam shine manzon Allah to shi ya faɗi wannan magana li'anna ushaqal qiyada ya rauna fiha musa domin duk mutumin da yake tuka mota ya sani akwai abin sha'awar yawo mara kan gado ma in dai kana da mota zaka je wani lokaci haka kai kana son ma ka tafi wata unguwa ko ba dan shakatawa yace duk mutumin da yake tuka mota ya san da wannan to in mace ma ta soma tukin mota dole za ta yi sha'awar shakatawa da walwala to fitan mace kuma daga gidan miji nan ma kuma saka sunnar manzon Allah ne tajiduhum yatajawwaluna fi في huna wa hunaka yace shi yasa zaka ga mutane na yawo a cikin mota sun yi nan sun yi can biduni hajatin in ka tambaye mutum me ya fito da kai ce to ni dai ban da wata bukata ina dai yawo kawai lima ya hasalu lahum min al-mut'ati bil qiyada saboda mutum yana jin daɗin tuki yace wa min mafasidiha daga cikin barnan annal mar'ata takunu taliqa tazhabu ila ma sha'at wa mata sha'at matukar mace ta fara tuki shikenan kuma tamkar ba ta da miji za ta tafi inda ta so ta dawo ta tafi inda ta so in ji shi wa haythu sha'at yanda kuma ta so min ayi gardin turiduhu li annaha wahdaha fi sayyaratiha mata sha'at fi ayi sa'atin min laylin aw naharin dare ne ko rana tana da mota za ta fita wa rubbama tabqi ila sa'atin mutaakhira min al-layl yace babu mamaki ma ta kai sai dare wa idza kana aktharu an-nas yu'anuna min hadha fi ba'd ash-shabab fama baluka bish-shabati idza kharajat haythu sha'at yaminan wa shimalan yace ka duba hadarin saurayi in yana da mota saurayi in yayi mota ka duba hadari matashi in yana da mota to bare ko mace budurwa a ce tana tuka mota ce hadarin ya fi girma inji al-usaymin baya maganan nan saboda matan Najeriya yana maganan nan saboda matan Saudiya wanda idan ilimi ne sun fi ku in dukiya ne sun fi ku in asali ne sun fi ku domin suna da asali da manzon Allah kuma a duniya an san Saudiya tana da arziki to da matan wannan kasan fa yake wannan magana kuma dukkan su sun yarda duk mutumin da ke tafiya Saudiya ka tambaye yana ganin mata na tuki ina bai yiwuwa saboda ya saba sunnonin manzon Allah da yawa yace wa min mafasidi qiyadati almar'ati lis-sayyara annaha sababun li tamarruj marati ala ahliha wannan yana iya jawo tawaye ga mace da zaran dan sabani ya shiga tsakaninta da mijinta tunda tana da mota ta dauki ki kawai ta ta shiga ta fita gidan kaga ya karfafa sabani ya karfafa tawayen ta ga mijinta wanda ana son mace ta zama mai tawali'u ita ne da laifi ba ita ne da laifi ba wance kin yi kaza ko da ita ba ita ce ta yi ba sai ta ce yi hakuri ka yafe mai haka ake son matan musulma wallahi in tana da mota ka fara tsawata mata fita za ta yi ta tuka kai ne wa ni nake da mota ina tafiya ma gefen hanya zan ga waɗanda suka fi ka kyau yace wa min mafasiriha daga cikin barnan annaha sababul lil fitnati fi mawaqifin adida mace ko ta so ta ki al-usaimin ya ce dole ne za ta tsaya in tana tafiya ko ba za ta tsaya ba misali al-wuqufu inda isharati tariqi in tana tafiya ai akwai traffic light tsaya ya nuna ja dole ta tsaya wancan ya zo kusa da ita ya tsaya wancan ya zo ya tsaya sai dan juya a ah, asabe ce to sannan fa yace wa fil wuqufi inda mahaqqatil bizil sannan kuma dole za ta je gidan mai ko ai motan dole mai ya kare za ta je gidan mai mai ba da man nan kuma maza ne a saudiya ba kaman kasan ku ba inda ake amfani da rayuwa irin ta yahudu ana tallata mata ka ga musulmi yana da kamfani ya ɗauko mace wai sakatariya da wa yake koyi halin kitabi ya bar siratul mustaqim yana bin siratul maghdubi alaihim sakatariya saboda in ka zo kana da mu'amala da shi in ta ɗanyi murmushi ka eh, to ko da baka son sai ya ah, to nawa ne abin hmm? a ke kenan don haka sai a sa su a gidajen mai a sa su a ofisoshi ita ce sakatariya na mutum musulmi hmm? sannan a sa su a shaguna a sa su a wuraren kasuwancin mata me yasa ake sa su ana koyi da wa a halin kitabi kada mu manta manzon Allah ya ce mutum na biyu da Allah ya tsane shi a ranar tashin kiyama shi ne wanda ya shigo da al'adan wasu cikin musulunci tambayar da za ka rika yi wa kanka shin al'adan musulmi ne wannan ko na arna in fa ba na musulmi ba ne to kana cikin haɗari shi ne ya ce wa fi rukufi inda na ƙafi sannan mace tana tuki za ta iso wani guri inda 'yan sanda sun tsaya ana binciken takardun mota ko kuma saboda ita ita ce in sarki ba a tambayanta zai kuma sa ta sauke glass ya leko ya dubu fuskanta ya ina ta kabina lasin hmm? ya kura mata ido don dole ya kura mata ido in ya karbi lasin lasin akwai hoto jiki sai ya dubi fuskanta ya dubi hoton lasin din nan ita ce ko ba ita ba to jiki kaga nan ma an samu wata gabar fitina ko yace wa fil wuqufi inda rijalul murur inda ta haƙiƙi fi mukhalafat fi mukhalafatin aw hadithin sannan kuma akwai rastar to aikin su dama me ake kiran su eh, highway patrol waɗanda in ana tafiya suna kulawa da tsarin tuki babu mamaki ta yi gudu ta wuce kiman gudun da aka ce a yi babu mamaki kuma tana tafiya tana layi akan hanya da sauransu in dai ta yi wani laifi waɗanda suke kulawa da hanya za su sai da ita nan ma kuma an samu wata gaba ta hikina yace wa fil wuqufi li ta'abi'ati eh, itar sayarati bil hawa babu mamaki tayan ta faci za a je gun vulcanizer kai zo ka gyara mun taya nan ma an samu gaba na surutu daga nan kofi tana ta shigo kada ku manta malamai na cewa malamai suna cewa nazaratun abu na farko shine kallo fa salamun sai gaisuwa fa mau'idun sai alkawari falika'un sai gamuwa ku yadda abin yake tafiya yadda wannan mutum ya rasu da tijo Allah ji kansa da rahama wannan yana cikin manyan malaman Saudiya yake faɗin waɗannan dalilai na cewa tuƙin mace haramun ne matukar matan nan musulma ce saboda saba ma hadisan manzon Allah da shari'ar musulunci fuskoki tsewa sannan ya ce fama za ta kun halu hahina idan ya ce babu mamaki wa fil wuqufi inda khilal ya kau bi fi sayarati fi asna'i tariqi babu mamaki tana tafiya sai mota ta lalace a tsakiyar daji mota tana da wannan sha'anin kana cikin tafiya lafiya kalau ka ji kawai ta tsaya mace ta fito wannan yanzu ya wuce fiw wannan yanzu ya wuce fiw ga dare ya kusa hankalinta ya tashi wani ya tsaya yaya gimbiya motar ne ta lalace to sai eh, mu ba mu aikin banza ya kika gani in gyara miki ne cewar ba ma tusadifu rajulun sakin babu mamaki ta haɗu da mutumin banza yusawimuha ala irdiha zai yi tsada da ita in ma ya lalata da ita ya taimake ta ko ya tafi ya batta nan ganin ta shiga haɗari sai ta yadda ce gaɓoɓi na haɗari ga sunan bila adadin a ƙarshe in takaita muku don magana tana da tsawo sai ya ce wa'alam ka sani annani basattu alqawla fi hadha aljawab na na shimfida bayani na yi magana mai tsawo game da amsar wannan tambaya ne yace lima hasala من المعمعة والضجة حول قيادة المرأة للسيارة والضغط المكثف على المجتمع السعودي المحافظ على دينه وأخلاقه ليستنبع قيادة المرأة للسيارة ويستسيغها abin da yasa ne wannan bayani saboda mutumin Saudiyya ya tsare addininsa ya tsare mutuncinsa addinin nan shine addininmu ya ce dole ne mu tsare addininmu sai ya ce kaumun duk waɗanda kuke gani suna sha'awar tukin mata in baharu bima alaihi duwalal kufur suna duba daulolin kafirai ne ba na musulmai ba